Filin mata. Filin mata. masu sauran shirye-shiryen studio kalangu barkanmu da yau barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin muhawara na studio kalangu mai lakanin hilin mata Ilin mata shiri ne wanda a cikin shi muke tattaunawa kan batutuwa da suka shahi rayuwar ɗiya mata da kuma al'umma ga baki ɗaya. A cikin shirin mukan taɓo batutuwan da suka shahi rayuwar ɗiya mata ta yau da kullum da mata al'umma ga baki ɗaya. Shirin na filin mata na yau zai mai da hankali kan batun mata da zaɓuɓɓuka. wani irin shiri ya kamata matan su yi domin fuskantar al'amuran zaɓe na shekara ta 2020-2021 ƙoƙarin da ɗiya mata ke nunawa a cikin ta yi al'amuran zaɓe a ƙasar niger ya soma ne tun a shekarun 1999 inda idan ba manta ba a ranar 13 ga watan mayu na shekara ta 1991 matan da suka fito da fifi suka yi jerin gwano don nuna bukatar su ta samun yawan wakilai a cikin zaman taron ƙasa cewa da conference national sovereign wannan shine somin taɓi a game da ba da kan da mata suka yi wajen rungumar amuran siyasa gadan-gadan inda suka dukufa ba dare ba rana wajen nema ma jami'in siyasa nasu mutane shin wani irin kallo ne kasancewar ɗiya mata a cikin al'amuran siyasa a ƙasar Nijar ke fuskanta ina aka kwana akan wannan batun a ganin ku me yasa matsayin na mata ya ja da baya Shin idan mace ta samu karbuwa cikin siyasa wani matsayi ne take iya takawa a bangaren jam'iyyar tata? Shin menene ya ba ku shawa cikin al'amuran siyasa har ma kuma kuka yi takara? Wani irin matsaloli ne mata 'yan siyasa ke cin karo da su a cikin gidajensu, a cikin zamantakewarsu da kuma cikin jam'iyyun siyasar da suke? Yaya ne cuɗanya ta take tsakanin su da ɗiya maza a bangaren siyasa? dukkan wannan tambayoyin da ma su da za su biyo bayan za mu tattaunawa kansu a cikin wannan shirin a dalilin haka muka gaito muka nan ɗakin magana na studio kalangu birnin yamai da uwar gida maina hasiya fal ta kungiyar nan da ake ce ma fad mai fafutuka kan yancin mata da siyasa muna tare da wato madam sa'adu falmata usman ita kuma yar takara ce sannan kuma muna tare da madam gambo hajiya maryama sule yar siyasa ce sannan kuma ta taɓa matsayi bakin na mun gwada karbi goron gayyata na filin mata na studio kalanguni hawa usman nake mana fatan alheri 'yan shekarun baya-bayan nan mata 'yan takara da ma da ba sa takarar na samun horo kan siyasa a cikin jam'iyyun nasu sannan kuma a cikin ma wasu wurare alkashin jagorancin wasu ƙungiyoyin gwamnati da kuma masu zaman kansu wanda suke fafutukar kare hakokin na mata da kuma gurin ganin cewa matan sun shiga ga dangadan a cikin al'amuran zabuka wato na shekara ta 2020-2021 wanda za su kana nan gaba a ƙasar Nijar insha Allah. musuma shirin da ku uwar gidan maina hassana falk wakiliya ta kungiyar ong fad shin wani kallo ne kuke ma siyasar ɗiya mata a ƙasar nijar to na gode kalan da muke ma siyasa ta ɗiya mata eh, abu ne mai mahimmanci mai kyau saboda mata kaso da suke da a cikin Nijar ya wuce na maza kuma ya lalle yana da kyau a dama da su mhm. a dama da su a yi da su kuma a ba su wuri mai mahimmanci saboda mace dai eh, abu ce wadda in ta gyaru ko gida ya gyaru da in akwai mace in ba mu nan kuma gida ya ɓaci mhm. kina yana da kyau a dama da mu aka ce ba ku ba gida babu gida kuma haka dai ne kuma gida to ya gyaru <laughs> to shin a ganin ku wato malama sana matan kasar Nijar ashirin suke eh lalle matan ƙasar Nijar a shirye suke saboda yanzu an samu wayewar kai mhm. mata a da ba su siyasa haka da kyau da kyau amma yanzu da suka gane da lalle yana da kyau a dama da su mhm. suna nan ga hutowa da fifi suna kokarin mhm. ta kansu yadda za a yi su ma a ce lallai ba a da su gehe ba wannan siyasa mm. mun sake dawa mu dawo wato a bangaren naki ul gidan Sa'adu Falmata Usman ke kuma takara ce ke ma kina cikin waɗanda suke nema sai muna so mu ji kamar wacce jam'iyya ce ke a cikin ta to masha Allah Allah godiya tabbata ga Allah subhanahu wataala kaman wadda ka hudi ni ce malama Falmata Usman shugaba ce ta mata ta jam'iyya ta wadda ake ce ma PSD Basira ina aiki ga dangadan kuma tare da ONG FAD yanzu shekara hudu kenan da muke aiki tare. Mhm. Shin ku za ku iya bayyana mana dalilan da suka sa kuke shawar al'amuran siyasa? To, e dalilan da ya yasa nake shawa al'amuran siyasa lalle a zaman yanzu siyasa ya zama kaman kwaya ce ba ya yiwuwa babu ita nasara ya ce sai mal ne sai ciwo ne amma dole ne sai ka aure shi tukwana za ka samu komi ya bunkasa a matsayina na mace mace wadda take zamne a birni kuma wadda ta yi zamna a karkara ya kamata a ce na tashi na kama ina cikin wa'anda za su tallahi mata wanda za su ɗoka tutan mata sama waɗanda za su ƙare incin mata sha Allah. Wani irin canji ne kuke da gurin kawowa a cikin kasancewa ta ɗiya mata a cikin al'amuran siyasa? a cikin al'arman siyasa lalle mun ga mu mata a ƙasar mu na Nijar mun yawa kuma a siyasa ma mata mu ne za mu hito da fifi duk siyasa da ta yi kyau mata ne a gaba da mata da matasa to amma mun gani akwai abu guda mata muna hitowa muna jeho kura'a muna hitowa duk abin da ya kamata a yi a gyaran siyasa muna hitowa a yi shi amma in aka ce a yi zaman kaso sai mu ga mata mu kaɗan ne a ciki ba a kason nan da mu kuma a cikin jami'o'inmu na siyasa ƙasa duka inda yake wurin zama ne a ɗauki zance na muhimmanci sai mu gani mata mun zama kaɗan mun yi gaji a cikin shi kenan duka wannan mun hito mu kare ma mata wannan incinsu mun yi yawa don saboda menene kenan inda za a ɗoki decision manya cikin bukkan da ce mata sun yi kaɗan a ciki ya kamata a ce nan ma mun yi yawa mhm. Nadalla. Mun gode Madam Sa'adu mun sake dawowa kanku. Mu koma a bangaren naku wato Madam Sule Maryama Gambo. Kamar yanzu wace irin rawa ce kuke ganin iya mata ki iya takawa cikin al'amuran siyasa a matsayin ku na wadda ta jima sosai a cikin al'amuran siyasa kuma ta zama har ma ta yi takara har ma kuma ka zabe ta. Masha Allah. Alhamdulillah ala kulli alin. Godiya ta tabbatar sarkin da ya haɗa mu a nan da mu da ku duka. Eh mata suna da rawan da za su taka saboda hannu ɗaya bai ɗaukan rinka kuma wanda ya ce a'a ya gwada ya gani mata rawan da zasu taka a harkar siyasa shine in kin doka siyasa ta wajen bangaren zaɓe zaɓen nan su wake hutowa su yi shi yau haka ku kuna da yancin da za ku je ku bincike ku diba da aka ƙare dokan wanda za su je zaɓe kaso na mata ya na maza yawa ko na mazan ya na mata yawa madalla to in mun gama mun kara mun ƙara da na 'ya'yanmu muna da kaso ya yi kashi ya kai saba'in da biyar bisa ɗari kashin mazan bai hiba 25 bisa ɗari kenan kashi hamsin da wani abokin nan da suka rubuta suka ce za su je su yi zaɓe wanda ya bai da su baya me ya ma kanshi ce asara kenan mata suna da rawan da za su taka su ke hitowa su zaɓi mata au su zaɓi kansu au su zaɓi ɗiyansu au su zaɓi mazan su Su ke sa ɗiyansu su hito su zaɓi yau duk ɗa da uwar ta mishi magana wane ina so ku zaɓi mana wane kai tsaye mutumin nan zai wuce ɗiyan ɗoka za su saboda suna sauraron uwansu duk wani wanda ya huce ya ci sai da bazan mata ya taka wani karin magana ke cewa inda ka ga babban namiji mm, bayan shi akwai mace nan shi kwarai da aniya ko a cikin gida in ta kale ka kika gani haka ne ba dai dauki ka sarauta in ta ka doka gida ne abin da duk aka kawo na shari'a ne na wani shawara ne ba wuya ka ji sarki ya ce to na ji amma wannan ku ta gobe ku da ashe gobe ya da na in ya shiga cikin gida dawa yake shawara kuma ko abin da duk za a kirkiro a hudon aka kawo waje gobe abin nan da kuka kawo da ba a samu aka tattauna bisan shi dan ana tsoron ka ai wata kaba ko abin da bai kamata ba sai ki gani an zo an wurwure shi cikin ruwan sanyi mace ita ke ba namiji kuzarin ta kowane fannin cin karshen kama a hannun mace yake in baka kushi da kyau ba kana da karhin yin wani abu to madalla kenan mace tana da rawan da zata taka sosai a siyasa a zamantakewan zaman duniya a zaman cikin gida kai har da wurin aiki madama uh, sule maryama shin yau a wani matsayi ne ake akan batun mata da siyasa a ƙasar nijar matsayin da ake dai yanzu mun san da akwai doka da da take bada wajen zaɓe kashi goma sha biyar mhm. bisa ɗari yau dokar wannan ta kai ga inda aka gyara ta aka mata kwaskwarima mhm. wajen wajen zaɓe ana da kashi ashirin da biyar to ni a nan kakin ma in ce wani abu kira ne nake mamata kashi ashirin 25 kinan da aka ce a bada ba a ce a ba mata ba ta aka ko maza ko mata mhm. kenan in so in samu ne mata su yi tsayin daka su fito fito da sai sun samu kashi ashirin da biyar zuwa sama tun da ashirin da biyar da aka ce karamin takadiri ne aka doka karamin mhm. lissahin ne aka ce ko da kashi ashirin da biyar. to kenan ana iya a wuce kashi ashirin da biyar. yanzu da kamu bai haɗu ba da kyau yanzu da wayenmu ba ta kai inda ake son ba to mu yi kokari ashirin da biyar nan mu kawo shi har mu dora bisan shi amma na yi imani cewa ko tare da ni ko ba da ni ba wataran gawo zai juye da mushiya. Yanzu kuma na zancen mata ba su yi da shiruwa ba sannan kuma ba su da haɗin kai. Shin me ka haka nan? Eh da wari mhm. mun yi ta dibin cewa maza ke haɗa mu. Su ke ziga mata a yi tai. Yanzu yau da gobe sai Allah mun gane da cewa kawai waye wace muka yi. Abin da waccan ke so ke ma kina son shi. Mhm. Wannan son da kike yi take yi yake kawo kina ganin kin isa ita ma tana ganin ta isa ba mai iya bara ma wani. Wurin neman hidiman nan sai mu yi ta yi wannan ta ja wannan ta ja wannan ta ja wannan ta sha shi ne yake kawa ban mu saka ma juna amma insha Allahu za mu gane da cewa akwai ranar da mace za ta saka ma uwarta mace saboda ta san da mace yan ta samu ita kin ta samu madalla Allah ya kai mu wannan lokaci <laughs> mu koma a bangaren naki wato madam maina a cikin ayyukan da kuke yi kun hudo da wani shiri mai lakanin duniyar mata kan siyasa shin tun yaushe ne kuka soma wannan tsarin to da farko dai ina so in yi eh, tunatarwa saboda formation ko in ce horo da ONG fat take bada ma ɗiya mata. Mhm. Eh, muna bada shi ne kan fanni daban-daban. Ba wai irin wannan activity ke ita kaɗai ba kayan ita ma akwai su da dama muna yi. Bisa kan kamar yaya mutum zai yi ya yi badakin kampani kamar in ya ta wajen kampani. ne zai yi. Eh kuma da technique de parole plus de technique de parole eh, en public kamar ya zai samu eh na kokari ya magana mutane su saurare shi mhm. da kuma sauransu. shi kuma wannan eh, tsari namu na eh, ga taro na mata da muke na siyasa mm-hmm. taro ne wanda ong fet take wannan kari da muka yi a bayan gadai na goma sha ɗaya ne muka yi a kowane wata ne muke yin shi mm-hmm. kuma kowane lokaci in muna gayyato mata kama akwai wani maudu'i guda ne muke ɗauka mm-hmm. wanda shi ne mata wadda muka gayyato ita eh, macen na farko dai selection ne muke kamar muna ba mu gani matan ba banza bane muke gayyato su haka mata ne sai an tankare an rairaye a a gari kamar mata ne wanda suke da ilimi da yawa sosai suna iya fahimtar da mata yan uwansu biskan abubuwa daban-daban eh, to shine dai muke yi a kowace abin ga kuma muna gayyato mata kamar ba wai na yan siyasa parti guda bane a'a ONG fad da take nan tana gayyato mata wanda duka fanni fanni ne na jam'iyya ta siyasa duka dai matan da ke cikin siyasa ne shi mhm. nan da muke badawa ake zuwa dan su yi ne ne suka masu tattauna bisa kan siyasa menene ke yi menene bai inda kama ake da matsala a gare shi kuma ya ne kamata a a sauya canjin a sake rawa mhm. don komi ya daidai kama yanzu misali wannan matsalar da madam suligan ta tabo a yanzu na cewa mata kansu ya rarrabu yawwa mun samu wani tem shi ma eh, misali haka shi ma kamar a ce matsala ce wadda kanun mata sun rarrabu mhm. shi ma wani tem ne da muka samu haka nan da muka gayyato mata suka zo suka diba suka gani suka tattauna menene yake kawo haka mhm. ya ne ya kamata kuma a tattauna a gani dan dai a ciwo kan matsalar ga eh, kowane tem in muka doka duka haka nan ne muke yi muna yin diba shin mata suna halarta da fifi a lokacin da masha Allah suna halarta mhm. suna halarta tunda kuma muna yada shi akan buskan sita haka na internet yanar gizo eh mhm. haka muna abun gakin shi eh kuma mata da yawa suna halarta masha Allah kai mhm. tunda yanzu sun gane mata sun gane to yanzu kamar tun soma wannan shirin zuwa yanzu ana iya cewa cikin matan da suke zauwa sun ba da ƙarfi sosai an samu ma wasu wanda a da suna son su yi takara suna jin tsoro tsoro shin wani horon da ba su ya samu dama cewa an samu karuwar mata yan takara da dama ma tunda akwai eh, matan da da harko sun zo da ɗari ɗari mhm. a cikin siyasa ma ba su ma san menene suke so ba amma wannan kadir da shan ko in ce wannan taro da muke in suka zo mhm. yanzu akwai mata da yawa wanda da muka waye su lalle har sun aje abin takararsu kamar sun samu ƙarfin gwiwa eh sun ga suna iyawa mm. shi wannan aikin da kuke yi aiki ne wanda yake yana bukatar kuɗaɗe mm-hmm. shin ko za mu iya sanin ina kuke tattaro kuɗaɗen da ke ba ku damar koyi wannan koyi wannan tsarin da kuka hudu sabon tsari na wato filin siyasar mata <laughs> na filin siyasar mata mm-hmm. to masha Allah sai dai mu ce alhamdulillah saboda wani jifar tana da partner kama masu kama mata mm, kuna da abokan eh, hulɗa sosai abokan hulɗa kama eh, misali mm-hmm. ned wani partner ne da ake ce ma ned shine ma kan wannan project namu mu na taron matan kinga mhm. muna akwai ambassade de france akwai eh, ndi mhm. akwai eh, counterpart kera mhm. international akwai kuma eh, suna da dama dai masha Allah wanda suke kama muna mm, da su kamfanin siyasa madalla mun sake dawa kanki wani gidan maina madalla mu koma wajen ki wato wani gidan sa'adu falmata 'yan takara sannan kuma shugaban mata na psd eh, basira shin idan allah ya sa kika samu aka zaɓe kika zama 'yan majalisar dokoki kika je can majalisa menene kike son kima mata ta kama mai to masha allah kin kaikaita min inda yake mun kaikai har na yi dariya eh sha allah in allah ya sa muka samu zaman mu a majalisar dokoki lalle 'yan majalisa ba 'yan majalisar garin su ce ba ba inda aka zaɓe kadai ce ba in aka ce 'yan majalisa gaba ɗaya ta haɗin ƙasa ne ne kenan zan zama 'yan majalisa gaba ɗaya ta mata duka kowane karkara kowane cikin birni kowace ma'aikaciya kowace mai sana'a kowa a ɓangaren shi idan ka kawo kukanka zan duba in gani ya za a yi a shahe kukan nan idan kuma ka yi shiru za mu ga shirun nan naka mine ne ya faɗa kenan za mu zama ambasador na mata har birni har na ƙauye da yardan Allah To Allah ya cika gori. Amin ya <laughs> rabi. Uwar gidan Sule Maryama Gambo, shin wani irin ci gaba ne aka samu a game da kamar matan da suka samu horo kamar misali yanzu da kungiyar wani jefar take ba mata horo shin a ganin ku kun ga canji a cikin yadda matan suke ba siyasa huska maimakon kamar a da zuwa yanzu an samu wani canji bayan an samu irin wannan horon banda kungiyar fad akwai ma gwamnati ma da wasu hukumomi su ma suna bada wannan horon da duka dai don ya zamanto mata sun ba siyasa kai shin a ganin ku an samu sauyi a da zuwa yanzu eh masha Allah akwai sauyi tun da yanzu nan na gaya muku abin da ya sa mata suke turarreniyar juna juna ba su kama ma juna wayewa ce ta fara samuwa eh wayan nan ko ta hanyar wannan horon da ake bada ne tunda masu bada horon yanzu tabarkalla bismillah suna da yawa da ɗaiɗai ne wanda muka sani da gwamnati ma bata bada horo bisa irin wannan abu su kyar international dai ne suke yin shi yanzu gwamnati yana badawa na samun ndi su iri e suna da yawa ga kuma wa uba yaran wannan namu da suka haɗa kansu eh suka kirkiro wannan kungiyar da ake ce ma fat suna yi kansu da ƙawarsu to lalle ana yi wannan yayi wannan yayi wannan yayi akwai ɗan galgaɗin da nake so in ba ma masu yin ko da yake na gani kwanaki da muka yi wani taro na kyar a doso na ga sun kiraye masu badawan sun sa su a gaba sun ce to ku ku rika badawa mu mu rika bada kuɗin yi to haka ya kamata a haɗa duk waɗanda suka iya suke iya bada horon su su je su yi aikin bada horon duk wanda ke da abin hannun shi wanda zai iya bada ya taimaka a bada horon da shi shi kuma ya kawo abin hannun nashi a je a bada ba a rika tattara kuɗin ba ana zuba alshihun gwamnati a ce a ba mata horo ba ta baduwa wannan horon a nan wurin ita kaɗai dole sai an gama da yan farar hura wanda za su iya yin wannan aikin za a ga canjin kuma a gan shi sosai kuma inda dukka masu ba da horon za su yi kamar yadda yan fada suke yi ci gaban zai samu ba da ɓata lokaci ba a cikin ƙanƙanin lokaci kuma bisa kan mata da yawa abin da ya sa na ce hakanan saboda su yanda suke abin ya bambanta da yanda sauran suke yi fada sunan ga dama kamar yanda kyar ta zama yi mana a ɗoki mutum guda a bi sau da ƙafa ko da kyar haka ta yi mana bayan an ba horo a ga a bi sau da ƙafa a diba a ga wai shin wannan horon da aka ba shi yana aikatawa yana magana yana aikata abin da aka bashi ko kuma akwai wani abu da ke hana shi in akwai a samu a kauda mai shi daga bisa hanya mhm. ya ci gaba da tahiyar shi kuma in shi ne ke kauca daga bisa hanya a maido shi bisa hanya horon da aka baki mace ga shi nan ga hanyar da ya kamata ki bi mhm. wannan hanyar da kika ɗoka kin kauci komo in babu bi sau da kafa a baka horo a sake ka tana yi waran da aka baka horon gane wanda mhm. kai ma horon da aka baka ba shi ba ne wanda ake nihi a wurin horon mhm. kenan in ba a bi ki ba bisa kan hanya bisa kan hilin siyasan ba a iya gane a kin gane ko biki gane ba to abin da ONG fada suke yi kenan to ina son ina haɗi ne da babban murya da ONG fadin da wanda ba fada ba duk masu ba da horo kas su ba da horo su tsaya a inda suka tsaya. Insha Allah za mu dawo mu ci gaba amma kafin wannan lokacin za mu saurari shida da wasu mutane suka ba maza da mata dangance da dama da ɗiya mata suke yi a fannin siyasa. Ya dace mata su shiga siyasa saboda yana ɗaya daga cikin ƙara ƙuri'a ta yi yawa kin ga da wajen ƙirge-ƙirge ne wanda ke biɗa yana iya sa mutane da yawa. Ni yanzu hakan gama duk wanda ya bani shawara ya ce shiga siyasa ina bashi goyon baya saboda yana da unhwani kin ga yana sa ƙasa ƙasar mu ta ci gaba sannan mata in ba su shiga siyasa ba sun koma baya ni a koma baya dai ba ki gani ko wani incin kansu da an ka basu in ba su siyasa ba su samun shi yau duk al'amura na duniya ba su tahiya in ba mata haka ne kazalika kun ba su tahiya in ba maza saboda duniya ma baki ɗayan kin ka duba mata sun yi maza yawa haka ne kuma a Nijar din matan kuma sun yi maza yawa in kin ka duka shekaran jiya watanni da sun ka wuce a rolama ɗin da an kai kamar na kilgan mutane wanda za su zaɓi mata sun yi maza yawa sai in ci a wajen kaɗa ƙuri'a ma mata sun yi maza yawa amma abun kaico sai ki duba in an ka zo a wajen siyasa ba a samun mata da yawa mata ba su shigowa siyasa kuma muna da wani tunani na daban wanda ganin ake mace ita in tana cuɗanya cikin maza ko tana sa kanta gaba gaba akwai wani tunani wanda muke sa ga kanmu amma sai in ce ma jama'a ko mutanen Nijar baki ɗaya da cewa wannan lokacin ya wuce ya kamata a ce matan nan su ma sun kama kama jikin sun hutu sun yi siyasa na da ya kamata. Siyasa da mace yana ganin abu ne mai mahimmanci tana da inganci kwarai. Yankin ga gaskiya mata suna da rike alkawali irin a kai ko da wajen bangaren wajen ƙuri'a din nan da sauran dama mafi yawanci mi ke sa mutane ma suna tsere juna ina ganin wani mata duk yadda kake da mace inda ka rike alkawali tsakanin wani ko ya zo bai iya juya ta amma namiji gaskiya kana iya ka tattara da shi yau yau kai da shi kamin a waye gari sai ki tare da ya canza ra'ayi ma kuma ya ana buƙatar mata cikin harkar siyasa sosai ma ga dangana saboda akwai wurare da dama da ya kamata ake lisa tausayi a kai in ma kana da mace ciki abun ka ya bunƙasa gaskiya to madalla baki ɗaya dai kun ji irin wannan ra'ayoyin da muka saurara na jama'a dangance wato da damawar da mata a cikin al'amuran siyasa wal gidan sule maryama gambo shi menene ra'ayinki kan abun da muka saurara masu magana duk gaba ɗaya suka haɗa kai ban saba wuri guda kuka tara su kuka musu tambaya wuri wuri ne daban-daban to tinga gaskiya ta hutu dan sun huddo gaskiya rikon alƙawalin mata mace wa'antar riga ta ɗauki alkawali abin da zai sa ta sha da baya ta kwasa mai ƙarhi ne sosai an ce abin da ya sa kusu cikin wuta ya yi wutar zahi to shi ne ‘yan aka diba aka gani mace in ta riga ta kahe ta ce wannan abu shi take so wallahi shi za a yi ba abin da zai sa a sha da baya zan baki misalin shekarar 2011 da na san ina takara ban tsaya lokaci yayi ba eh, wannan wani sirri ne nake ina abu daya mm -hmm. da mata suke iya su aiki da shi in sun saka ma maza ku su suka sani sai na rika yawo gida gida ina tambayan mutane ni kun san da bana ina cikin masu nema ce ba a sanin ceto ga ni da dan kokon bara ina bara da kokona ke na kai ga in ina yawon ina da kullum wani istansil wanda zan rika ma buga maka in na shigo in ce gamu mun zo gamu mun zo gamu mun zo <laughs> ana dariya ana dariya in ce to wallahi lokaci bai yi ba amma abin amma ku ya kamata in gaya muku tun da wuri mhm. shi yasa na zo ku kama mani in lokaci ya yi ina cikin masu nema sai na wada wani gida da na je ni mace uwar gidan da yaranta ta kira sai suka ɗauka mana alkawali ashe mijinta yana da niyyar ya nema bai gaya musu ba da lokaci ya yi sai ga mishi ya ce yana ne su ku sun yi alkawali su ku sun ɗauki alkawali da suka ɗauki alkawalin nan aka zo aka buɗe kamfani da daddare muka bi muka kwana muna kafa hotuna kenan duk ɗan takara ya kwana yana kafa hotuna mhm. da sahe daidai kowa gidansu jikin wani foto ga hoto na ga hoton baban yara da kyau to wani da yana nema eh. sai aka cire hoton biyu duka aka shiga da su cikin gida ai gashi fotunan nan mhm. wane yana nema wance ma tana nema uwar gidan sai ta ce zance kenan ta ce ai mu mun riga mun ba wance alkawali <laughs> ta ce ya kuka ce yara suka ce abin da kika ce suka rike foto da mai gida ya zo suka ce mishi wannan foton muka gani a jikin foto mhm. eh dama ina cewa yau in an yi sallah azhar ina gida zan tattauna da ku dan in gaya muku cewa ina nema ki ji wani mishi <laughs> ki ji wani mishi da mace ta tashi ko zuwa wurin biki ba ta gaya maka ba sai da ta bari yarkin ta zo ta gaya maka Ba za ka tashin hankali amma wai takara ne kake amma ha an yi lansan farfagandi baka hude a gidanka Hoton ka kawai aka tsinto aka kawo uwar gidan sai ta ce mishi cau wance ta zo ne mun bata mun ce mun ɗauki alkawari sai yi wannan ai ya ma za a yi za ku kara ni da wanci ta ce bari ɗumi bari ɗaga muryar ka ai an riga an yi an ƙari. wanda ya riga ka kwanci ya riga ka tashi. to na rantsi da Allah a shekaran nan duk illahiran 'yan gidansu har kishiyarta ta ja duk gaba su ne suka mabote. Allah. kuma suka kawo suka gwada mini cewa lalle ni suka mabote. kuma da na kada shi ba kayan wasa ba a garin. sai je da. A'a. ni ke cewa haɗuwa da ya rubuta ciki ne kin san ka haɗe rere kana harba kawa ana zo a taimaka maka to rubuta ciki ya haɗe bai a matsi ma bale a gani a zo a taimaka mishi sai ke cewa mm-hmm. sai abin ya rikice sai zo ya shiga tsakanin su da mata mm-hmm. nan ne ban shi daɗi ba tunda sai da ta kai ga inda ya saki sai da na kai shi wurin sarki wurin mai unguwa mai unguwa sa bakin shi lattijan unguwa suka sa bakin su na maida ta ɗakin ta kana hankali na ayi kwanta amma na yi murna saboda mi alkawali kaya ne amma ga ɗan da ya san matanci sun ko nuna shi madalla uwar gidan sile eh madama sa'adu falmata miyar ayinki a game da abin da muka saurara yanzu da matan ga suka faɗa. eh to da yake hajiya gambo a gurgushe ta, ta faɗi abin da maza suka yi baki guda suka haɗi mhm. e, eh, ni kuma abu wanda ya sha hankali na sosai shine magana ta harin wadda macen nan ta yi magana ta ce mata ya kamata mu hito mu da kanmu mu kama e, kamar da baya an haɗi a barawar haka dai muna a kaso goma sha biyar bisa ga ɗari bana gashi mun zo mun ishe kaso ishirin da biyar bisan kaso ɗari cikin ayan nan ta kaso sabuwa da ta hito mhm. to mu mata in ba mu hito ba muka ashe takardu aka zaɓe mu tunda ina ma mata mai albishiri a ƙasa dai muna da deputy 43 a ƙasa in dai an yi zaɓe da 43 mace muna da shi a ƙaramin misali kenan saura aiki ya rage gare mu muna iya lamka shi biyu muna iya lamka shi uku kenan wannan macen ta haɗe zance mai muhimmanci mu muka yi wannan kokowan mun yi kokowa mun samu kenan mu ne za mu hito kuma mu yi kokowa aje dosiye wanda ya hi kasan nan don mu samu kason ca ya yi ƙaramin misali don mu samu mu kai ga misali in ba mu kai daidai da daidai ba mu hima mazan daidai gwargwado. madalla mun gode sosai madam sa'adu eh madam hassana a ɗazun nan kin ji kaman irin yadda uwar gidan sule maryamu gambo ta bayyana muna a nan gurin kina dan karin zaki muna bisa kan sabon salon ku da ku kawo shin menene sirrin ku tunda ta ce an shayi ba a sami da ake so ba yanzu da ku zaga canji haka ne eh abin da dai nake so in kara wani dan kari ne bisa kan famar da ong fatta shayi mhm. bisa kan damawa da take so ayi da mata cikin harkar siyasa in muka koma a shekaru na baya alif dubu biyu da goma sha takwas 2018 kenan ong fatta sha maya da take deplace tana plaidoyer pluto kamar tana tahiya wajen eh, manyan siyasa president de parti mhm. dan dai a yi kokari a dama da mata ya zamanto bisa kan tsarin ɗaukar shawara da mata ne ko ko ya zamanto bisa kan tsarin a yi dai da su ne duk komi ake ka amanta da su mhm. wani shafar ta samu ta yi sinyan convention da wasu eh, yarjejeniya mhm. yawa eh, shugabannin party politik. 'yan takara kenan mhm. to daga baya kuma kamar yadda ta ce sau da kafa bi sau da kawa shi ma mun sha yi mun yi ha Allah ya sa lokacin da muke yin wannan sau da kawa Allah ya ji kanshi fe mai sai Ben Umar Allah ya sa kwanciya hutawa ya mun proposition ta sha Allah in muka ci gaba komi zai ta daidai amma mu ƙara diba mu gani ko muna samu mu ƙara jawo hankalin wasu sauran shugabannin party politics ko muna samu listikin tamu ta yi Mhm. yawwa to yanzu dai samun ko in ce nan da ba da da yan kwanakin baya da suka wuce yanzu dai in yayi ayi wata guda mhm. ong fatta yi wani taro na signature de convention kamar yadda shi margayi ya abin ga kim ya ba mu shawara mhm. muka ɗoka muka aiki da shi muka samu muka yi abun ga da parti president da parti ha parti 33 muka yarjejeniya da su suka yi mhm. accepte suka yarda da za a dama lalle za su sa mata cikin harkokinsu na prise de decision mhm. kuma su dama da mata to shine nake so in kara kama in kawo a paul mhm. buskan abin da ta ce kenan har yanzu ONG FAD dai abu ne wanda masha Allahu ya yi reusir kuma har yanzu ONG FAD daina ba ta daina ba wa'anda ma kamar kofan mu a buɗe take duk wani farti ma da yake gani yana iya yi a dare saboda menene mahimmancin ita wannan sinyacirkin ko in ce sinye da aka yi na takarda mhm. eh, mata na farti wanda muke hulɗa da su duk information kin ta taso ba za mu mancewa da su ba mhm. duka mana yi ya zamanto bisa kan mata wanda za su yi takara ne yanzu da lokaci ya yi mhm, na mhm, siyasa mhm. ba mu ja da baya ba muna nan muna ta kokarin mu ONG tana nan tana ta kokarin ta muna nan muna ta kokari listikin mata wanda za mu samu mu yi formakin su kan takara kuma da ajiye dosiye kamar ya za ya ajiye dosiye da sauransu insha Allah madalla madam maina a yanzu sai mu saurari tarihi na wato hawa barashi wadda zamanto ita ce 'yan majalisar dokoki ta farko a gundumar gaya Ajiya Hauwa Baraze ta soma karanta suwa a makarantar firamare da ke a karakara a shekara ta 1968 bayan da ta samu takardar karatu wanda ake ce ma breve. Bayan ta yi ritaya ne kuma ta shiga a cikin harkar siyasa gadan-gadan a shekara ta 1991 inda ta zama mace ta farko 'yar majalisa wa jihar Gaya. Da mun kai siyasa ga na yi legislature kin na koma na yi ta 2004 2011 ma dai an hana min daina shi kuma ban ji ciwo ba raina wallahi bai ɓaci ba kuma Allah ya shahe min hawaye a cewar hajiya hauwa baraze ba za a rasa samun matsaloli ba ga mace wadda take yin siyasa to sai dai dagewa shine ke sa a ga bambanci ta duk wanda an kai ba a rasa matsala dan dai ni ke ganin tun fil azal cikin hali da Allah ya yi mini ko ni shi ciwo ban barin shi nan cikin gaba na sai dai in furta in faɗi in mu gyara in kuma mu yi faɗa kuma a koma a shirya ni haka na Allah ya yi hali na ni dai ina ce ma mutane kun gani kan mu aje siyasa kamar sandar gaba ba ta da gaba a ra'ayi na inda duk ka so can ka mai da gaban a kowane lokaci hajiya tana cikin murmushi kana kuma tana da lokacin sauraron kowa wannan ya sa mata da dama suke fatan zama kamar ita kamar yadda laila ta bayyana muna gaskiya ni dai gaskiya ni na samu na zama kamar hawa baraji gaskiya na ji daɗi dan jihar marmarta ce kuma mai kishin kasanta tana kishin kasarta sosai kuma tana son al'umma ko ba gaskiya ba Fina yau duk macen da ta samu ta zama kawo habo waraje ana iya cewa gaskiya ta shi daɗi don ni ina ban ba ma a ce ni ce ita ɗin ma gaskiya tunda jaruman mace ce ba abin da za mu ce sai dai mu ce allah ubangiji ya ƙara ba ta sa'a kuma mu kuma da muke son mu zama kamar ita allah ya ba mu damshanta Ajiya Hauwa dai da an ka haifa a shekara ta 1948 a can garin Karakara. Mai gidanta ya rasu kana kuma tana da biya bakwai. Ta bar harkar siyasa ne saboda matsaloli na kiwon lafiya na kuɗi da kuma yadda ta ce yanzu siyasa ta koma a 'yan shekaru baya-bayan nan. Saboda na samu matsala sai da ni shekare ba nan ba dai gaya an sake ni da opital ina gidana canya ma ina zamana to an ka taho an ka shiga 2019 duk dai ba a samu lahiya ba eh, to na dan sake dai ga siyasa an ka taho kuma ga hada da aka ko da wani lokaci mutanen parti ku partin ku guda ana ta yakin juna na ce ni ban san haka nan ba wanda kake dan parti kin shi son aka yi ku yi zumunci ku so juna kuna kama ma juna amma sai na ga yanzu siyasa ba haka nan na ba madalla mun saurari tarihin 'yan majalisar dokoki mace kwaya ɗaya taka wadda ta taba nema wato a nan e, gundumar gaya shin uwar gidan gambo maryama kuna iya ku bayyana mana a takaici irin matsalolin da kuka ci karo da su ku a lokacin da kuka yi takara matsalolin ban na iya bayyana min su saboda suna da yawa a takaita amma a takaice akwai matsalar da na ci karo da shi wanda ina jin sai na kwanta dama ban na manci wannan matsala ita ce matsalar da take bani kuma kwarin gwiwa na kullum inda ba a so na nan nake saboda ni na nemi na yi takara dama takardar takara ta kan ta huce ma sai da aka ci wuya aka zo takardar takara ta ta huce na zo na nema na shiga lungu da sako kamar yadda na gaya muku yanzu mm-hmm. na samu abin da na je nema da na samu na farko ma dai so aka yi a juye a gwada ban samun ba na haɗa kai da Allah mata albarka hawa kefin dole ne yanzu mu rika fitowa hili muna faɗin abin da muka yi saboda gobe yara su shi su ɗoka yanda aka yi yanda takardu suka fito na seni unguwa kaza ga abin da ta kawo farti kaza ga abin da ya kawo dalla dalla dalla na bi ta kwangafen ita ce kwangafen regional aka bani takarda na zo na mai kama in farti a lokacin fartin da nake kana maka yi dan wani juyi maka komo maka huddo fartan kama maka zo yanzu na kawo na ce gashi Dan kusan da ni abin da na kawo a nan ban ga namijin da ya kawo shi ba aka yarda da haka nan kenan na samu na samu sai na rubuta domin da na ce ina son a bani meri in zama mer kai tsaye wanda ya kai takarar ya meka aka ce ka kai da takarar ka hmm. ana zancen maza suka kama mana zancen mata ban na mancawa shi yanzu ya rasu mutum aka tattara aka kama aka kama da ya zo ya gaya mini hawaye ne ke tara ga dana shi na ce mi abin kuka kai zaka janye takardar ko ni. a ke rike kai na ce hannuna ya iya yi ya aje amma bai iya janyewa in akwai wani zai sa shi ya janye da tsari bismillah aka yi shuyin duniyan nan a gidan na talaka da nake zamna ni sai da shugaban fardin ya zo ya tarra ne ya roƙe ni na ce wala kai ahe mani wani na iya yi in aje amma wallahi ban iya shanya ba ya ce wala na san amsa da zaki bani kenan kuma na gode kuma na shi daɗi da kika yi haka nan ya ba da baya kuma ta ya ce musu ta ce ba ta janya sai hallo aka kirawo kwarnatar ba Allah aka aje shi kai yanzu kai zaka janye kar tun da kai ne kwarnatar kai ka kawo takarda kai maka sani kai zaka janye takarda ya ce musu to Allah kai mu gobe ina janyawa ya zo ya ce mana an biki so a janye ya ce demission zanye na ce wallahi bar na so ba zan janye ba na ce amma yanzu tun da aka ce kai ne kwarnatar kai ne zaka janye yi ka aikata <laughs> amma ka tabbata da ba ni na janye ba ta karrata mm-hmm. to ina jin daga ran nan zuwa yau sun san tare da wasu ke lokacin namu yana hararin mu madama sule ya harare shi mu ma <laughs> menene jawabin ku na ƙarshe shin a ganin ku menene ya kamata a yi don ya zamanto cewa matan nan sun ba da himma sosai a cikin al'amuran siyasa a cikin wajen zaɓe sun ajiye takara sosai kuma mata su sun zaɓe su. Ni ina son mace ta gane da ita matanci. Mace ta gane da cewa wallahi ita mace ce ta yarda da haka nan amma tana da ranarta saboda haka kar ta mai da kanta baya ba a ce mace ta ce ita namiji ce ba a'a abin da namiji ke iya yi to bisa kan harka aiki mace na iya yin shi kenan ita da kanta ta sa a ranta ta isa ta kai tana iyawa madalla mun gode sosai madam sule eh madam eh, fala Hassana, shin muna so mu ji kaman wace irin shawara ce ke ga gidan zaman tocewa mata sun ba da kai sosai a cikin al'amuran na siyasa kuma har sun ba da takarar sosai a wajen zaɓe to shawara da ke gare ni ga diya mata mhm. kasu saki hannunsu kasi su bari ko su ce sun yi fargaba sun bari kwata-kwata ƙoƙarin nan nasu da suke ci gaba da yin shi kuma ong fat tana na don ta tallafa musu akwai wata sal da muka bude yanzu wadda ake ce ma sal da kibasiyon kamar mata 'yan takara tun da muna nan yanzu dukka faɗin niger lewi region muna nan ga yin list ta sunayen mata kandida le candidats plutôt donc muna kira ana ba mu sunayen su insha Allah ta yi alkawarin da za ta ɗauka su da guda guda ta guda-guda ta yi forme kansu kuma ba wai shi kadai kenan ba ba yanzu ba kamar daga yau ne kamar a ce yanzu an buɗe salkin ko kuma tsakanin ana yin election muna ba da horo har bayan election insha Allah za mu ba da horo to madalla eh madam farmata mace ce magana ke ta karshe kafin mu rihe shirin lokaci yayi eh magana ta ta karshe shine mhm. wanda madam barazi ta ce mu so juna mu kama juna mata solidarity wannan shine muna gaje kaɗan amma muna kan hanya a kwanakin ga lalle wurin ajiye takardu na sabbin takarar da za a yi mun ga lalle abu yana nan gabi hanya sosai menene dama rishin horo ne rishin labari ne mata in muka kama junanmu muka koma tsintsiya maɗarminki guda za mu hi ƙarhi kuma maza wanda bakina ke kai gare su ba za su kaɗa mu ba za mu bunƙasa kuma za mu gani daidai a cikin siyasar nan wanda mu ne muke yin ta sosai na gode madalla muke da godiya ina ganin ca duka duka anan da muka zo ƙarshen shirin wato na hilin mata na yau inda ku sare mu tare da bakin namu cewa da wato uwal gidan sa'adu falmata usman wato ya takara sannan kuma ta jam'iyya ta basira sannan kuma tare da wato uwar gidan sile maryama gambo ita ma yar shekarar ta taɓa yin takara sannan kuma hamma ta rike matsayi sannan kuma kun ji mu tare da uwar gidan maina hassana fal wadda take kungiyar ong fal a madadin kowa da kowa ni hawa usman da ke mana sallama a can kan inji kun sare mu tare da sen isaka da shi da mustafa ayuba amma ka mu tattara zambarin ku da shirin na matso kishi mu kasance lafiya. matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji Yayi, Samira, maza kashe mini wannan TV. Maza, sahi da marece, ki gabar wannan na'uran yake, don Allah ya isa, kashe mini shi. Salamu alaikum, ke mamu, me ke ne kike ta kwala ihu haka, ana jin ki har kowa. ai ko an sama kike wa magana ya isa haka. Hmm. Kar ki ga laifi na gora, za su sa na mutu ban shirya ba, kulli yaumin gaban tele. wani bi ko cin abinci ba su yi dubi ga yadda samira ta rame kamar wata 'yar tamowa a shagora yaran yanzu ai dukka tahiya guda ta kwaso su sun kafa tele kenan wallahi gora ko kina so ki aike su gun mai tebur muddin bakin amshe tele ba ko kuma ki kashe telen nan wallahi baki samun biyan bukata To wallahi gora ki kiyaye, saboda talabijin na da matukar illa ga lafiyar jiki, musamman kan ci gaban ƙananan yara. Kar ki faɗi gora, kenan yana iya makabtar dawa da kuma kurmantawa? A'a ke ku ai ban kai nan ba. A cewar masana, talabijin na da mummunan tasiri ga ci gaban yara, musamman a yaran da ke da ƙasa da shekaru uku. Me nake shirin ji? Ƙwarai kuwa, Kun ba wannan kaɗai ba ga yaran matasa yawan kallon TV yana iya jagorantar su zuwa ga tabi'ar rashin zaman jama'a. Wato za su keɓe kansu ba za su yi wasa da abokanansu ba kun ba za su yi hulɗa da iyayensu ba. Har da ma a cikin karatunsu ba sa ajiye hankalinsu. Abin da ya fi damun su shine kawai kar su rasa shirye-shiryen TV wanda suka saba kallo. Wallahi wannan gaskiya ce gora. tun da da Samira ta samu daidai makin da ya dace a jarabawarta ta farko. ina cewa ko menene dalili ke da kanki ne ke tura yarki ta kamu da son kallon tele ya kamata ki bata dama ma'ana ta je ta yi wasa da yara abokananta kenan wannan babbar matsala ce gora ni da nike tsammanin kallon talabijin zai ba su damar samun ilimi kuma su kasance a gaba a cikin sauran yara so da yawa tana yi mini magana da kalmomi masu karfi cikin faransanci ke gora ni da kaina ban fahimtar abin da take haɗi to ba kin gani da kanki ba Don haka, ki hanzarin ɗaukan matakai. Wata rana ɗana Ismail yana kallon talabijin, sai na zo na kashe, ya yi wani irin mugun hushi gora ina gaya miki. Ya tada min wani rikici, da kirkahin kafin in samu in shawo kan shi. Wani kawunsa likitan kwakwalwa ne ya zo gidanmu, ya bani shawarwari masu kyau. A yanzu hankulan yaran sun daidaita. suna wasansu a fili har ma sun farfasa kayan jerena wajen bala'in tsalle-tsallensu da kun buga kwallon kafarsu sam sun daina makalan tv irin na dakin nan kullum kullum a'a gora yaya kika yi ba ni bayani gora Haba, yanzu kika yi tambaya mai mahimmanci, da ki bar su kullum gaban talabijin, kai suke sa su wasan motsa jiki wanda suke so, wannan zai sa su samu bunƙasa mai kyau da lafiyar jiki. Hm, kina da mafitan nan, kika bar ni kullum nike ta ihu da tsalle-tsalle gora da na yi hawan jini ai. Hmm. Wai ma, ita Samira ta saurare ni? Ai gora sai kin jajirce, babu kallon TV in mutum bai kai shekara uku ba, kuma ko mai shekaru uku, ki za ki ba da izinin kallon tashar da za a kalla da kuma lokacin da za a yi, kai ya huce awa biyu, kuma kamata ya yi la'akari da shaidar hani wadda ake sawa. Kina kuma iya sa kod a tashoshin da baki son su kalla. Eh. wanda ake rubutawa ƙasa da shekaru goma da ƙasa da shekaru goma sha biyu kullum tambayar kaina nake wai menene wannan akwai magora ƙasa da shekaru sha shida da kun ƙasa da shekaru sha takwas amma ba mu kai nan ba tukuna <laughs> lokacin yana zuwa to gora na gane gora kuma ya kamata in sa ido kan abubuwan da za su yi kan yanar gizo ko kwarai kuwa ban ce ba samira za ta yarda da hakan yanzu yanzu nan amma kar ki biye maki sisinarta ta 'yar lele. Kawa, wallahi kin ceci rayuwa. Daga yau zan ɗau mataki, ban ciki da ɗaya zamanto mini wawa soso ko.